الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau juma'a hajji babbar rana goma sha biyar ga watan safar a wannan shekara ta 1400 da talatin da hudu kuma ashirin da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumul qur'an a inda muke cikin al-mabhasul khamis inda malam yace kaifa kana talaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qur'an ya ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana karɓan alkur'ani a lokacin da aka yi mishi wahayi a daidai nan sai malam ya kawo mana yanayi guda biyu da mala'ika jibril alaihi salatu wasalam yake zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da su yanayi na farko shine ya zo mashi a siffar shi ta mala'ika a wani lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai a ga ya canza daga siffa ta dan adam ta yanayin zuffa da da gumi da nauyin jiki da sauransu akwai kuma siffa ta biyu wacce take shine mala'ika jibril ya zo mashi a sifa irin ta bani adam sifofi nawa kenan biyu a cikin su a wacce sifa ce qur'ani ya sauka a sifa ta farko wacce yake malam yake ta bamu dalilai a kanta za mu dora akan wannan sifa ta farko din da malam yake bada labari cewa akan ta ne kadai alqur'ani ya sauka yace fil hadisi sahihi alladhi rawahu al-bukhari an ibn abbas رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه وهذه الشدة لا تكون إلا في الحالة الأولى ما لا وفي الحديث الصحيح أقوم حديث ديك إن قنتت قرر وان ديك شرطا حديث صحيح الذي رواه البخاري حديث بإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي الرويتو أنا ابن عباس بإسناد شكرين كرين هزوغ عبد الله بن عباس في قوله تعالى دنغني ده فسر فدن الله تعالى ديتشي لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك kada ka motsa harshenka ya kai wannan annabi mai girma bihi ta sanadiyar karatu qur'ani da ake a daidai lokacin da ake karantawa li ta'jala bi dan kai gaggawa qal sai abdullahi da abbas ya ce ma'anarta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'alij shidda manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana samun tsanani a lokacin da alkur'ani yake sauka zuwa gare shi wa kana mimma yuhadriku shafatai ya kasance yana daga cikin haka yana motsa harshensa ta yadda da mala'ika yana faɗa shi ma yana faɗa yana faɗa yana faɗa sai Allah madaukakin sarki ya ce la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana ma yace wa hadi shidda irin wannan tsananin kuwa la takunu illa fil halati al-ula ba a samu ta sai a hali na farko lokacin da malaika jibril yake zuwa a sifata al-malakiyya وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فقلت هل تحس بالوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاصيل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن النفس تقبض وروى الإمام أحمد أن قرب وانا حديث لك إمام أحمد الشيباني أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة yace warawal imam ahmad an rawaito imam ahmad ibn hanbal ya rawaito wannan a cikin littafin sa al-musnad bi sanadihi da isnadin sa an abdullahi bin amr zuwa ga abdullahi dan amr qal abdullahi dan amr yace sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallama na tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kai sabi sun samu daraja sun samu daukaka su fa manzon Allah suke tambaya kai tsaye ya ce in wani abu ya abin na sai ce ya tambayi manzan Allah kai tsaye babu wani shamaki tsakanin shi da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ya ishe shi falala wallahi ba karamar falala ba ce kuma kai tsaye ce imana ya tambayi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake babu wanda yake da wannan kuma a yanzu ya ce ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi sai dai ya ce ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mu ci ya ta gan shi in yake wallahi ya gaishe ne wani kokos kokos da kwat da abin nan haɓa shi kamar tafin hannu za mu ce ba manzo Allah ka gani ba iblis ne yayi shiga ta wani ya zo maka kare yake shi manzo Allah ne gano wannan saboda mun san siffar manzo Allah sallallahu an faɗe ta imamu tirmidhi yana da ya ba da siffar shi a cikin shama'il muhammadiyya duk ai daga an san siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta furfura silin gashi kwaya nawa ne na farin gashi a haɓa a jikin manzan sallama a gashin kansa da gemu sahabai da suka roito wadda in mutum ya ce ya mafarki ya ga manzon Allah sai mu ce ka ganshi idan ya ganshi yadda sahabbai suka siffanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ce tabbas shi ka gani wannan ko alkhairi ne sai ya ce mashi manzon Allah ya ce kaza sai mu duba wannan abin da ya ce manzon Allah ya ce mashi a lokacin da manzon Allah ya shekara 23 yana karantarwa ya karantar da wannan sai mu ce eh dama ya karantar da shi bai karantar da wannan ba sai mu ce a a aje wannan gefe guda ba manzo Allah bane kuma dan shari'a ta riga ta cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina kuna ji da cewa ko wannan shine ilimi inda ake ake magana ilimi haka ake da ilimi muhimmanci zan ba ku misali guda wani bawan Allah ya yi mafarki yace ya ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzo Allah ya ce mai je wuri kaza ya tona zai ga abin nan tulu guda abin nan tukunya guda ta zinariya da azurfa ya ɗauka in ya ɗauka ya zai ci gaba da harkarsa ba sai ya fitar da arrikaz ba ba sai ya fitar da kumusi ba sai ko ya je duba da ya je duba ya je haka wannan wurin sai ya samu wannan tukunya makare da zinariya sai zai ke tambaye kuma abin da annabi sallama ya karantar shine wa firrikazi al-khumus in ce an an ce shi ne tono da kai a ƙasa watakila ka za ka haka fandishin ne ko menene kana haka ƙasa dai kawai sai ga tukunya ma ƙarar zinariya ba wai naira naira ko dala dala ba to wannan zakkarsa ne take ka fita da kumusi ɗaya bisa biyar ɗinsa in ka je kan lissafa ka ga abin da ka fitar ka canza ya koma naira miliyan biyar sai ka ɗauki miliyan ɗaya ka fitar ne haƙƙin wannan kai kuma kai harkar ka da miliyan hudu in kuma miliyan hamsin ka samu sai ka bada miliyan nawa kenan ah, miliyan hamsin ba eh na miliyan goma kenan sai ka bada miliyan goma kai kuma ka ci arba'in wannan arba'in ita za ka dinga juyawa in shekara ta yi sai ka fita mata da zakka to sai da ya je ya duba sai ya samu wannan sai ne yana tambayin malamai to zai fitar da rikaji ko bai fitar ba zai fitar da kumusi ko bai fitar ba wasu malamai suka ce ba zai fitar ba sai ne ya samu izzuddin bin abdul salam sai ce mai zai fitar domin hadisin khumusi annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya karanta da dubin dubatan sahabbai shi yanzu ko da mun yarda da sa shi shaf ne ya saba ma abun nan ko da mun yarda da shi fika ne to ya saba manuwa abun nan manuwa aufakum minhu sai muka ce zai fitar kun fahimci jumlar da kyau ko yanzu na je karatun mu yace ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai ce hal tuhissu bil wahyi ya rasulullah shin kana jin zuwan wahayi shine al ji a jiki kalma ta zo qur'ani hal tuhissu minhu min ahadin aw tusma lahum rikza فقلت هل تحس بالوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاصل ina جن كدعوا كما كدعوا قرروا ina jin wannan. summa asku sannan daga nan kuma sai in ji na shiru inda zalika a daidai wannan lokacin kuma min marratin yuha ilai ana mai ce babu wani lokaci guda da ake min wahayi illa zamantu anna anna nafsi tuqba sai ne zaton cewar za a dauki raina ne akwai tsanani ko ba tsanani kenan ko zai ce yuha ilai da ake min wahayi wahayi na alqur'ani kenan وروى ابن جرير الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته ويضع جرانها جرانها والجران باطن العنق فما تستطيع أن تتحرك حتى يسر عنه وروى ابن جرير الطبري ابن جرير هنا أبو, أبو يزيد محمد ابن جرير الطبري شيخ المفسرين يا رسا شكرا تدري أكو دهوما شجر الكافي الجامع لتأويل آية القرآن littafin sa na tafsiri babban littafi ne a fagen tafsiri bil ma'afu Allah ta'ala ji shi da gafara yace ya rawaito lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza uhiya ilai idan ake mishi wahayi wa huwa ala naqatihi a lokacin yana kan taguwarsa yana kan raƙumarsa wadu'at jaranaha ai sai kaga ta ajiye gefen ta aji ta sun da wuyanta shine jaran bala ya ce wal jaranu abin da ake nufi da aljaran batunul unuq shine cikin abin nan wuyanta sai ta saukar da shi ƙasa ma'ana maimakon in ana tafiya ba kanta yana haka bane yana haka bane to idan ana mai wahayi kawai sai ga ta sun da shi ƙasa saboda wahala in na san muke alaihi kaulan sakila kenan fa ma tastati an tataharrak ma yake cewa ibnu jarir ba za ta taba iya motsawa ba hatta yusarra an har sai an gane mishi wahayi din وأيضا فلو نزل شيء من القرآن من القرآن في الحالة التي يكون جبريل فيها على صورة رجل لكان هذا مثارا للشك وتلبيس على ضعف الإيمان ولكان فيه مستند للمشركين في قولهم إنما يعلمه بشر وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذا في قول حكاية لمقالة المشركين ورادا عليهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فكان من رحمة الله بعباده وعدم التلبيس عليهم ألا ينزل القرآن إلا من هذا الجو الملائكي الروحاني قال وأيضا كما فلو نزل شيء من القرآن في الحالة التي يكون جبريل فيها على صورة رجل فلو نزل شيء من القرآن عند ونأى بناء القرآن يا سوكا في الحالة التي يكون فيها جبريل على صورة أئذن ينا يند ملائكة جبريل يكي كسن شوا على صورة رجل أسورة تمتين أتي كما قرآن ياسو كا إذن لكان هذا مثارا لشك دا wannan ya zama wani abu da zai rubuta shakku inda a ce yadda malaka jibril yake zuwa a sura ta mutum wanda yake ya fi zuwa ko a suratul dihiyatul kalbi ko inda yana zuwa irin wannan sura din a kawo qur'ani a irin wannan yanayi ta malaika jibril zuwa a sura a sura ta dan adam to da wannan ya haifar da shakku wa talbisi da rikitarwa ala du'afa iman ga waɗanda suke da rauni imani dai kenan na biyu wala kana fi musnadul mushrikin da kuma ya zama mushrikai sun samu wani abin da yake madogara fi qaulihim a magana su da suke cewa inna ma yu'allimuhu bashar da suke cewa ai mutum ne yake sanar da annabi sallama alqur'ani inda malaka biyu yana zuwa a sura ta mutum ba sai su ce ku tsaya ba ai mai sanar da shi yana nan yana zuwa yana zuwa dogon jallabiya ko da babbar riga ko da kaza da kaza da kaza Allah fata bai ji wannan da kyau ai ga sun ce inna ma yu'allimuhu bashar Allah ta'ala ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin eh kenan wa qad ashara subhanahu wa ta'ala ila hadha fi qawlihi kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi nuni akan wannan a faɗa shi da yake cewa hikayatun li maqalatul mushrikin yadda yake hikaito zance mushrikai wa raddan alaihim da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake mai musu da martani Allah ta'ala yake cewa qalu kuma sun ce laula unzila alaihi malak dan me ba a sauko mishi da mala'ika ba shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dan me da aka aiko shi manzo mutum ba haɗo shi da dan abun nan sa ya zama mala'ika ba ya ce kuyi imani da shi in ba ku imani da shi ba za a gama da ku ka ji wani kiran hukunci kuma wala anzalna malakan Allah ta'ala ce da mun saukar da mala'ika laqad al-amru ai da komai kuma ya kammala ba kuma abin da zai saura summa summa la yunzarun sanan ba za a taɓa saurara musu ba mutum ya ga mala'ika kuma ai da shi kenan su dai su ga mala'ika ai da sun tashi aiki amma wani ba haka ya ce yana gane mala'ikun yana bambanta tsakanin mala'ikun sama da mala'ikun kasa ba wani arna arna Allah ta'ala ce walau ja'alnahu malakan inda mun sanya shi mala'ika la ja'alnahu rajulan da kuma sanya shi mutum kenan da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi mala'ika ne to da mala'ika za a aiko abin da yake nufi waɗanda suke a ƙasa inda mala'iku ne mutane kenan inda mala'iku ne da mala'iku za a turo musu a matsayin manzanni da yake mutane da sai aka aiko musu da mutum a matsayin manzo kuna ji da kyau ko to amma da yake annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi manzo ne ake aiko mishi da mala'ika to inda maimakon mu aiko mishi da mala'ika a matsayin manzo inda mun aiko mishi da mutum a matsayin manzo lalabas wa lalabasna alaihim ma yalbisun da mun rikitar da su da sun ce mutum ne yake sanar da shi to amma tun da haka ne tun da shi annabi sallallahu alaihi wasallama aiko shi aiko shi aka zuwa ga mutane sai aka aiko mashi da mala'ika wanda yake zuwa gare shi da sako shi ne mala'ika shi kuma ya sanar da sakon zuwa ga mutane sai da inda za mu turo mutum zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mashi to da kuma an rikitar da su da sun ce mutum ne yake sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai malai ce fa kana min rahmatullahi bi ibadi sai kasance daga cikin rahama Allah ta'ala ga bayansa wa adam talbisi alaihim da kuma ubangiji Allah madaukakin sarki bai rikitar da su ba Allah yanzil Allah yanzil alquran illa fi hadha aljawl malaiki cewa qur'ani bai taba sauka ba sai irin wannan yanayi na wanda ya kawo shi mala'ika ne sifa ta mala'ika ar-rauhani wanda yake yana cikakke sifa shi ta mala'ikan da ba a ganin sa wannan shine karshen magana akan abin da ya shafi saukan alqur'ani mai girma da dalilan jiya da dalilan yau suna nuna mana ƙur'ani ya sauka ne a siffa ta mala'ika da mala'ika jibril alaihi salatu wasalam yake zuwa da shi mala'ika jibril bai taɓa zuwa da alƙur'ani ba a siffa ta mutum amma ziyara da waɗansu abubuwa na addini sukan kawo su zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a surar da take ta mutum amma inda zai kawo ƙur'ani sakon qur'ani ne to yana zuwa a sifa ta mala'ika wannan shine abin da malam ya magana sai malam yake cewa daman ya faɗa mana daman yana sharhi ne akan abin da ya faɗa ya ce mana qur'ani ya sauka munajjaman yanayi bayan lokaci bayan lokaci munajjaman lokaci lokaci mufarraqan a rarrabe shi ce al-mabahathu sadis abu na shida mu nuzulul qur'ani munajjaman mufarraqa hikimomin da yasa qur'ani ya sauka munajjaman lokaci lokaci mufarraqan kuma a rarrabe kar ka manta ba lalle ne duk abin da Allah ta'ala yayi sai ka san hakikanin hikimar ba wannan ji da ke ko da wannan yana cikin abubuwan da ya wanda yake suna da shakkuwa a musulunci ba su san wasu abubuwan sallama su ake yi ba suke ganin su dole sai sun san mai mecece hikimar da ta sa ake abu kaza yanzu in da za a tambaye ka mai cece hikimar ta sa ake alwala ne zaka ce eh idan ka ce tsafta ya za a mutum ya shiga bayi da botiki ruwa da ruwa botiki guda da sabon sabulu ya shiga ya gama wanka ya fito kuma ce alwala ya sallah azhar wancan wankan da bai dauke mishi kun gane da kyau ko ashe ga akwai abin da shi zai yi ga alwala an bude ko da ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuha allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum dan imanin ne zai sa ayi dan an tsafta ce kadai ai ga wanda fito daga wanka kuma sai aka ce sai yayi alwala kuma wankan mara da sabulu Wani kila sabulu ko sun ce guda ma yayi da shi ko kuma sabulu kwaya ɗaya ne da shi amma aka ce kuma zai yi alwala akwai abubuwan da suke hikimar su a bayyana take wasu abubuwan kuma ubangiji subhanahu wataala bai bayyana da hikimar su ba so ake kawai ka sallama kuna ji da ke ku amma duk da haka ubangiji subhanahu ta'ala yana buɗa wasu su gano hikimomi ko da ba duka ba kun gano wannan da ke ko yasa mala ce to kaɗan daga cikin hikimomin da ya sa Allah ta'ala ya shi kaɗa ya san hikimar amma daga ciki lura da istiqra na qur'ani da bin wa musulunci kaɗan daga cikin hikimomin da suka sa Allah ta'ala bai saukar da qur'ani lokaci guda ba aka saukar da shi lokaci bayan lokaci a rarraba a daddatse shi ne malam ya buɗe babi a kan wannan yace ce linzul qur'an al-karimi ala nabi sallallahu alaihi wa asrarun adida yumkin ikhtisalu yumkin ikhtisasu haka yake yumkin istikhlasu ba'dha min al-ayatayn fi qouli ta'ala لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ذلك أنه يستفاد من الآية الأولى أن القرآن الكريم نزل منجما ليكون جاريا على سنة التدرج في التشريع فقد نهج فقد نهج القرآن الكريم هذا المنهج في تربية الأمة على هذا الوجه. ولكن إيه لنزول القرآن الكريم سوكا القرآن من جرما كما الله صلى الله عليه وسلم مفرقا على ربيب شكم كثيرة أكو حكم من ستاري النواه حكم كثيرة حكم شنو مبتدا لنزول القرآن جار ومجرور وما تعلق به شنو خبر وقال ولا تجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة وهالفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا انجي ابن مالك ان اذا حكم مبتدا كما نكراني ما الاصل في مبتدا ان زما معرفه albustanu jamilu ashamsu tali'atu kaga ashamsu da albustanu duk ma'arifa ne amma kuma hikamun ba ma'arifa bane na kira ni to ya ake yana na kira zama muftada isa ibn malik yace wala tajuzu libtada bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin nanira wa hal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun min al-kirami indana haka da ya fassala su inda ake karanta su yace akwai hukumomi masu tarin yawa wa asrarun akwai kuma abubuwan da Allah ta'ala ya bayyana masu tarin yawa yumkinu istikhlasu ba'daha zai iya yiwa mu tattara shine istikhlas ma'ana khulasa zai iya mu tattara su a waɗannan ayoyi guda biyu aya ta farko wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi ala muqsim wa qur'anan kuma shi littafi ne na alqur'ani faraqnahu muka rarraba shi litaqra'ahu 'ala an-nasi dan ka dinga karanta ma mutane shi ala a sannu sannu zuwa tsawon lokaci da faɗa Allah ta'ala da yake wa qala allazina kafaru laula nuzila ala alqur'anu jumlatan wahida kuma waɗanda suka kafirta suka ce dan ba a sauka mai qur'ani ba lokaci guda Allah ta'ala ce kazalika hakan nan muka saukar da shi a rarrabe limin sabbita bi fu'adak dan mu lallashi zuciyarka wa ratallahu tartila waɗannan sune ayu guda biyu malai ce zalik abin da ya sa muka ce za mu takaita ko za mu faɗi kaɗan daga cikin hikimomin saƙon alƙur'ani annahu yadda al'amari yake yustafadu min al ula za mu iya fahimta ayar farko wace nan wa qur'ana faraqna li taqra 'ala an-nasi ala mukul za mu fahimci cewa annal qur'an al-karima nazala munajjaman lalle al-qur'an mai girma ya sauka lokaci bayan lokaci liya kuna jariyan ala sunnati tadarruj dan ya zama ya gudana ya tafi akan tsari na at-tadarruj bi sannu sannu fi tashri'i wurin shar'antawa kun gane bi sannu sannu ba bi ba a shar'anta abu lokaci guda ba ga shar'anta lokaci abu lokaci guda wata kila yi ma waɗannan mutanen wahala lura da sun fito daga tsohuwar jahiliya sakara na al-qur'an al karimu hadha manhaj hakika al-qur'an mai girma ya bi irin wannan tsarin fitar da tarbiyatul umma wajen karantar da al-umma al-islamiyya kenan Allah hadal wajen a irin wannan yanayi wani yanayi nan a tadarruj bi a hankali ba bi rana ɗaya ba kasan wani so yake yi rana ɗaya da ga wani abokin shi ya dawo daga daga neman kuɗi yana ta yana ta kashe kuɗi shi ma so yake in ya fita gobe jibi ya dawo yana ta kashe kuɗi bai san wahalar da aka sha a can ba ko kuma ya ga abokin shi ya dawo yana ta buga karatu shi ma so yake yi in ya je gaba malam gobe jibi shi ma bai fahimci cewa a hankali a hankali a hankali ake tara ba in ya lura in ya samu in ya samu babban rafi ai ba lokaci guda yake kawo ruwa ba ina ce sai ƙorama ta kawo tana an kawo tana an kawo tana an kawo tana sannan sai a tara sai ya fara ya fara tafiya mana yace a tadarraju bihi fi tatahirihim min al'adat al-qadiha allati tawarathuha wa daraju 'alayha wa ta'assalu fi nufusihim فكان من المتعذر عليهم تركها مرة واحدة كوائد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر وأكل الربا ونكاح نساء الآباء وإكراه الفتيات على البغاء والجمع بين الأختين ونحو ذلك قال أتدرج بهم بين سنو أهنكلي في تطهيرهم ورن تركتيسو من العادات القبيحة دقمونا نن الآبي التي توارثوها ونسوها قادا إياه دكاكني ودرجوا عليها سكر ذا سكتاش أكي kuma ma ko kai sai ka ba hankali sunnan nan haka ake ta fama da kai ana ta buga maka misali ana ta jan hankalinka a baka wannan a je da kai nan a kira ka a ba haka kai ta yi har sai a hankali ka gane to ba zai yadda ka ɗauki tsawon lokaci ka gane ba kai ma kuma ka ce don dole rana guda shi ma wani da kake mai wa'azi sai ya bar wannan abin rana guda ya zo ya bi abin da ka gane kai ma tsawon lokaci da ake ta baka misalai ake ta janka ake ta dai kana kawo shi ba haka ana warware maka su ko ba haka suke ba wata asalar fi nufusin sun riga sun kafa a zukatansu fa kana min al muta'azzar alayhi ya kasance yana da wahala a tare da su tarku hasu bari marratun wahida a ce sun bar waɗannan munanan al'adu lokaci guda ka wa'ajil banat kamar binne 'ya'ya mata shi ba abin da idame shi wai matar shi ta haihu ta rasa wata za ta haifa sai mace ai sai bin ne kawai wa za ku shar ahadun bil unsa zalla wa tuhu muswaddan huwa kafi ya tawara min al qawmi min su imam sharabi ay nusiku ala huni am yadsu fi tara wa idha al mawudatu su'ilat rai abin da sa suke binne ayya mata shine gudun abin kunya wani ya zama na auren ta yayi ba shi da abin da zai cika mata daki da kaya kuna ji da ke ko ko kuma ta je ta kawo abin kunya wannan shi ne ya jahilci da maza zalla ake haifa to da da zai haihu ina fata mun fahimci da kyau da yake nan na biyu rahamar ubangiji ne ta sa mata suka fi yawa a cikin al'umma inda maza sun fi mata yawa to wallahi wani lokacin zaka fita da mata ka sai daga fita da ita sha biyu rana zuwa karfe uku da rage ka koma gida ka fahimci wannan da ke ko dan wani ya tare ka sai ga ana in ka tsaya kake dan karfe biyar na yamma sai wani ya tare kai mar fushin ta saboda za a iya hakuri da komai amma idan sha'awa ta motsa to wallahi ba ta iya jin wani abun nan sai a hankali to cikin rahamar ubangiji subhanahu wataala sai sanya matan suka fi yawa sai da inda maza ne suka fi yawa da an dambace da ka ga karfi suna dambe lafiya matan zai kwace mishi Allah ta'ala ya so wa shurbul khamri da shan giya wani kawai ya riga ya ai an saba iyaye daga gani haka kawai ake a wannan kawai a ba da koko a ta sha kawai al-yawma khamru wa ghadan amru ko in ji umar al-qais yawa yace wai an kawo mashi labarin fa za a kashe babansa an kashe babansa ne fa kuma ba shi gashi duk an kawo koran giya su ce yau da tunda an riga an kamma an fara harka za a ci gaba amma al'amura sai gobe yace tallahi la yadhabu shaykhi batila yace ya rantsa da Allah zulun baban ba zai tafi a banza ba amma da duk wannan hayaniyar daukan fansa sai gobe zai roƙa za a ci gaba da kurbawa ne <laughs> Allah ta'ala ya zai a gane shi ne da ya kammala kuma sai ya kama hanyar birnin kaisar ce baka sahibi lamma ra'a darba dunahu wa aikana anna lahiqan bi kaisara fa qultu la tubki aynaka innama nuhawilu mulkan aw namuta fa nu'zara idda kuke karanta da adabul larabci malai ku ce shubul khamri da shan giya wa la'ibul maisar da wasa da da wasa da tata caca kalanda ludo duk da yatsa duk abubuwan da ake kenan dara duk hada su wa akala riba da cin riba wa nikahi min sayar a ba da auren matan iyaye mutum kawai auren matan baban shi kawai abin da ya dame shi inda ban da uwan shi daga baban nashi ya dama yana da mata 60 ne ko 86 ko ban shi yana da mata 86 da ya mutu sai ya cire gatumarsa sai ya auri sauran kawai wannan man alqazaw abihi wa ikra'il fatiyati ala albigha ko kuma ya je ya tilasta ma yan mata karuwanci to ya je ya ma keken gida ya sayo bayi ya zuba su a ciki shi kuma ya rufe gida ya tsaya duk wanda zai shiga ya bashi naira goma ko naira ashirin a zai kawai tilasta musu dole su yi karuwanci kuma shi ake baima kudin karuwanci din duk wannan jahili kai wato malam an musulunci fa wa mata gata ba an samu waɗansu da suke jahilai ne kasan jahili bai sai shi jahili ba ne ya fi komai zama ya fi komai barna domin wal jahalu ba'un qatilun wa shifa'u wa amrani fi tarkibi mutafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnati wa tabibu zakal alim rabbani jahilci bala'i ne wal jam'i bain al ukhtayn da kuma hada yan uwa mata guda biyu sai raka shi ya tashi aure kawai sai aure ya aure kanwa duk wannan jahiliya ce sai qur'ani bi yazo a hankali a hankali hudurat alaikum a wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa wa فلم تكونوا دخلتم فإن تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وعلى إلى الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف دك أكا ذاك حرم تبا وأن شاء أبو مالك فالخمر مثلا كان أول ما نزل فيها قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير قل فيما إثم كثير يمنا حافظ الكتاب هذا كلام اسم كثير اسم كثير ذنبي مياه كنا sauran kuma sai karanta ismin kabirin zunubi ne mai girman gaske ma'ana zunubi ne mai yawa kuma ba wai yawa ne fake fake ba kowanne ɗaya yana da girma a zan kira wurin sun haɗu kenan wa manafi linnas wa ismu ma akbar min naf'i ma fa shariba qawm wa tarakaha akharun thumma inna ba'd al-muslimina sana'a ta'aman wa da'a ashaba fa akalu wa sharibu thumma qama ahadun yusalli bihim fa qara qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun fa anzala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكانوا يتركونها عند الصلوات والأوقات القريبة والأوقات القريبة منها حتى لا يقعوا في مثل هذا الغلط وبذلك صار من السهل تحريمها تحريما باتا قاطعا فقد صنع بعض المسلمين طعاما فأكلوا وشربوا حتى لعب الخمر برؤوسهم فتقاولوا الأشعار فتشادروا حتى شج أحدهم رأس الآخر فقال الفاروق فقال الفاروق عمر اللهم بين لنا اللهم بين لنا في الغلو بيانا شافيا فحرمها الله تحريما باتا بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا mala ya ce mana yana da cikin hikimomin da ya sa ubangiji subhanahu wata'ala bai saukar da qur'ani lokaci guda ba dan abu mutane sannu a hankali wurin mai su daga mugayen al'adu da suka gada iyaye da kakanni rana ɗaya ba zai iya mutum ya bar wannan ba amma kuma kar mutum ya ji cewa wannan dalili ne na cewa a to yana da sauran lokaci a bi shi a hankali lokacin da sako ya kai mishi lokacin zai bari mana ya ce giya misali farkon abin da ya sauka a jiya shine faɗin Allah ta'ala yas'alunaka al khamr wal maisir malai wannan shine abin da malai ya faɗa akan abin da farkon abin da ya magana akan jiya wani kuma suka ce da ke cikin suratul nahl wa min shajarat wa min shajaratil nakhil wal anabi tattakhiduna minhu saqa saqa sakaran wa rizqan hasana Allah ta'ala ce suna tambayar ka dangane da abin da ya shafi giya da kuma caca ka ba su amsa ka ce giya da caca zunubi ne mai girman gaske ko da mutum ya bada naira goma ya ci naira dubu zunubi ne mai girman gaske ko da mutum ya ce a'a shi ai ba bugar da ita ba daidai kawai allura ya sa a cikin giyar ya dago sai ya ɗaga a hannunsa sai ya lasa zunubi ne mai girman gaske saboda ka haramun ne shan giya haramun ne busa hayaki tana da ce ko haramun ne lasan kwaɗo haramun ne duk wannan abin da yake abin nan duk wani abin nan kufura ce sai tsani ta bugar haramun ne mutum ya shata wa na fi lin nasu ofin ma akbaru ma kashe fa na qawmun sai wasu mutane suka sha da yake sun ji an ce wa na fi nas wai kasan wai an ce akwai dan amfani kaɗan ga mutane sai wasu suka ci gaba da sha wa taraka akharun wasu kuma suka ce a'a tunda har an ce ismun kabirun sun batta ثم إن بعض المسلمين صنعوا طعاما ودعا الصحابة سنة وترانا سيئن لك سيئ الأمة المسلمين يسعى كجرك أبنتي سيسعى الكرا ومشي أبو كريم سوسكي وين ينأتي هذا كوي كجرك أبنتي ميرين ثلاثية ba wai a kan cewar an maka baiko ba ko an sa maka rana ko ka gama waye ko ka gama neko ko ka gama jan a haka kawai ka kira abokananka biyar shida bakwai kawai a zo a ci yawwa alhamdulillah amma ka tabbatar da abin da zaka ce da su kuna ji da ke ko yawwa karka ce da su da abin da yake haram da ya kira mutane suka zo suka ci fa aka wa sharibu suka ci suka sha sun maqama son yusalli mu sai wanda daga cikin su ya tashi yana sallah ko yana musu sallah sai ya ce kun ya ayyuhal kafirun sai ya ce a'budu ma ta'budun ya ce yana bautawa da suke bautawa kaga kenan ta motsa shi kenan ko ta motsa kenan ku lura da wani abu sai ba a faɗi sunan shi ba eh sai ba faɗi sunan shi ba amma can da yake al-ma'ruf ne na ƙarshe fa qala umar intahaina sai umar yake mun bari amma nan ba faɗi waye ba sai Allah madaukin sarki ya saukar da aya a kan giya zamu ji aya ta nawa kenan ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata kar ku kusa da wurin sallah wa antum sukara alhalin kuna masu maye hatta ta alamu ma ta kulu sai kusa abin da kuke faɗa yanzu mutumin da ce kulu ya ayyana kafirun a abudu ma ta abudu ya san abin da yake faɗa bai sani ba har ce to kar ku kusa da sallah har sai kun san abin da kuke faɗa yanzu mun samu aya ta nawa kenan akan giya amma wannan ayar ta hana giyar gaba ɗaya fakanu ya tarkunaha inda salawat sai da mana suna barin shan giya a lokacin da sallah ta kusa lokacin sallah wa fil awqati al qaribati minha da kuma lokacin da yi kusa da sallah sai a barta ba za a kurba ba kamar da gara an ce irin sha biyu din mun tayi sai a ce to an rufe kuma mashaya ta tashi aiki kenan kaga sai bayan sallar isha kenan ko inda za ka kurba bayan tsakanin al'asar da azhar da al'asar ma ba tazara sosai yaushe yaushe saki tsakanin la'asar da magariba tsakanin magariba da isha ka ba bayan isha kuma sai a kai a tatil ana ganin kafin kafa zuwa kuma an watsake ka hatta la yaqau fi mithli hadha al ya zama zama suna dakatarwa don kada su koma irin aikata wancan kuskure din haka yanzu da kenan an dada kuce zarfin zama da shan giya din ya zama na zarfin zama din da aka bari kaɗan ne da bizalika sara min sahal to in wani da aka bi su daki daki ya zama na ya zo da sauki ta harimuwa ta hariman batan qati'a lokacin da aka haranta musu giyan haramci na ƙarshe sai zama na abun ya zo sun iya ɗaukan shi kun gane ko da na farko an ce musu giyan nan fa akwai zunubi zunubi ko mai girman gaske duk da akwai abin da suke gani amfani tunda sun ce suna samun tunani daga sama ko mutum ya busa hayaki cewa ya ji daidai ya ji garau ga matsalar soji فقد صنع بعض المسلمين طعاما فاكلوا وشربوا حتى لعب الخمر في رؤوسهم ما ce wata rana ma dai aka samu wani ya sake girka abinci da ya girka abinci aka zo aka ci abincin aka sha kuna ji da kyau ko hatta la'ibal khamru bi ru'usihim har ya zama na giya ta buga kawunan su fa ash'ar sai aka tashi aka fara ran gaji ana buga waƙoƙi kawai kowa abin da ya zo bakin shi yake faɗa to ya ko aka ce ko abin da ya lokacin shi yake faɗa za a gaji ba wani kenan eh za a gaji baban giya bala'i ce ana ba da labari wasu mutum biyu da suka sha ba ba cikin ba a wancan ba ba a wancan zubin ba nan kurkusa wasu da suka sha suke takin ɗinsu sai ɗaya tsuguna yana fitsari da ɗaya tsuguna yana fitsari sai ɗaya kuma ya tsaya yana fitsari a kan shi wallahi malamai jiya bala'i ce da yake fitsari a kan shi sai ce me ke faruwa ne sai na ɗago a shar irin ta maguza wannan ya ɗora mashi ya ce Allah ne kake ruwa ya ce Allah ci gaba da ruwa jiya kenan bala'i ce wallahi bala'i ce babu wani ta koko ko ta kwalba ko ta kasashen waje ko ta cikin gida duka haramun ce idan aka ce duk abin da ya zo baki ake fara dole za a zaki wani za a aibanta wani fata shajaru sai suka yi fada hatta shajja ahadu asal akhar har wani ya fasa ma kai shine shajja ya mishi roki faqala umar al-faruq faqala al-faruq umar sai al-faruq wanda yake shine umar yace allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah ke mana bayani akan giyan nan dai ya mana bayani bayani na ƙarshe warkaccen bayani sai Allah fa harramaha Allah tahriman batin bi qawli sai Allah madaukakin sarki haramta giya haramci na karshe a inda Allah ta'ala ya ce dan Umar dan Khattab ya sha faɗan maganganu yana rubuta baki Allah ta'ala ya saukar da ayoyi daga ciki akwai wannan ayar daga ciki akwai lokacin da Umar ya ce ya Rasulullah me zai na idan mun yi tawafi a Ka'aba mu koma daidai maqama Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yana rubuta baki sai Allah ta'ala ya ce wattakhidhu ko wattakhafu إيه واتخذوا بالفتح عم وأوغلا إن جي إمام الشاطبي أنا كرنت واتخذوا فعل ماضي كنا واتخذوا فعل الأمر كنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى شكرا هذا ما يتي يا, يا رسول الله mutane kowa yana leƙa maka gida gidanka babban gida ne bai kamata a ce kowa in ya zo ya sa gaba ba kowa in ya sai Allah ta'ala ya saukar da ayyukan ayatul hijab kar a shiga gida sai an nemi izini yana da da yawa yana da muwafaqat da yawa an kama asara badar an kama su sun shiga hannu sai umar dan khattab sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara ya za'i da su bursunonin yaki na yakin badar na yakin badar da ba suke wanda yake wannan ko sai umar dan khattab sai abubakar siddiq ya ce yan uwan mu ne danginmu ne kaza kaza kowa ya fanshi kansa wani ji da ke ko sai a rasulun ya tambayi shawarar umar umar mai zai ce umar ya ce ya lalla kawai ya za a rike da su ga abin nan kawai ƙasa ta shafi ni kawai ya ce shi ma a bashi nashi ya kama da kansu abdullahi dan rawaha ya ce wallahi muna tsakiyar kwari ne nan ice nan ice abin abanka wuta kenan Allah ta'ala ya ce ma kana lin nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yufkhana fil ard bai kamata ga wani annabi ba a ce yana da kamammun yaƙi ga su a ƙasa amma ƙasa ba ta sha jini ta kushe ba turiduna arada dunya wallahu yuridu al-akhirah magana ba kina gobe Allah ta'ala ce ya ayyuhal na amanu innamal khamru abun sani kawai kun sai aka bude da ma abun sani kawai adatul hasir ke na fan a usul fiqh ko alkasar a fannin balaga kawai ita giya wal maisar da caca wal ansab da gumaka mutum mutumi ne na soja ne na ɗan sanda ne na masu cida ganga ne na ina ne duk wani mutum mutumi haramun ba musulunci ne wal aslam da kayayyakin tsafi rijisun duk waɗannan kazanta ne min amali shaytan yana cikin ayyuka na shaytan fajtanibu kulli sarki su duka la'allakum tuflihun dan wannan ya sa ku rabauta inna ma yuridu shaytanu abin sani kawai abin da shaytan yake nufi haka ko da shi an yuka da kuma al'adawata ne ya sanya kiyayya a tsakaninku wal baghaba da qita fil khamri akan abin da ya shafi giya wal maisir da caca wa kuma an zikrillah kuma ya katange ku ya hana an batar Allah subhanahu wataala wa an kuma ya hana ku yin sallah karɓaɓɓiyar sallah fa hal antum muntahun to shin ku din kun samu fa qala umar sai umar yace intahaina mun hannu ma'ana fa hal antum muntahun ai ku hannu daga ce mun hannu to sai in muka in muke tukin baya za ku uku ne suka sauka akan lura da giya sai daga an saba da ita rana ɗaya a ce musu inna khamru wal maisir wal ansab wal azlam rana ɗaya abin zai musu wahala sai aka bi su da tadarruj ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya aka ce musu abin da yasalunaka al khamri wal maisir qul fi ma ismun kabiru akwai zunubi mai girma a ciki wa manafi'u lin nas wa ismu ma akbaru min nafi'ihima aka zo aya ta biyu ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun har aka zo wannan ayar wanda yake duk suna magana akan abin da ya shafi jiya kenan sai malam jiya kawai ya dauka a cikin waɗancan abubuwan ya ba da misali a kansu kun gane ko isa ya ce kenan yana da cikin tsari hikimomi da ya sa ba a saukar da qur'ani lokaci guda ba a tadarruj bi a hankali domin a tsamo su daga cikin wannan mummunar al'ada sai da a rana ɗaya haka ce ga musu wannan zai fuskara zai wahala ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik darasin mu na gobe darasi na biyu wanne kenan annahu kenan go za mu dora nan. wannan ji da ke ko za mu za mu burin ɗin darasin nahawu kenan darasin nahawu ƙarfe biyu da rabi kenan ko za mu